من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته يستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 29 ga تفريدو تفريدو تفريدو تفريدو تفريدو wanda kuma ya zama 27 ga watan takwas shekara ta 2005 miladiyya yau za mu tashi suratul jin watan bakwai yau za mu tashi suratul jin ne suratul jin makkiya ce hiya na aya tana kunshe da ayoyi 28 sannan kuma ita ce sura ta 72 وموضوعها الرئيس بيان حال الداعي إلى الله والمدعوين ɗaya daga cikin gabobin magana da take magana a kai bayyana halin shi mai kira zuwa ga Allah tare kuma da halin waɗanda ake kira ɗin wa ma yajibu an yi hafiza alaihi da'i min al'adab da abin da ya kamata shi mai kira ya kiyaye na ladubba bainahu wa bain rabbih al'ali tsakanin shi da ubangijinsa madaukaki wa bainahu wa bain al da kuma tsakaninsa da waɗanda yake kira wannan ladubba ya kamata ya zamanto tsakanin su da mahalicinsa sannan wanda ladabi ya kamata tsakanin su da waɗanda yake kira ubangiji ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta tare da aikin su bai Allah ji a'udhu billahi minash الشيطان rajim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ubangiji ce ƙunkace da su ohiya ilayya an yi mun wahayi annahu a nafaru min lallai akwai wani adadi na aljanu waɗanda suka saurari abin da muke karantawa na alkur'ani faqalu lokacin da suka ji sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lallai mun ji wani abin karantawa ajaban wanda yake da ban mamaki yuta'addabu min fasahatihi wa ghazarati ma'alihi za a yi mamaki idan an idan ji shi dangane da fasahar da ya kunsa dangane da dimbin ma'anoni da ke cikin sa wa gaida zalika da wani haka yahdi ila rusuli kuma yana shiryaswa zuwa ga shiriya ai al-imani wa sawab yana shiryarwa zuwa ga imani yana shiryarwa zuwa ga hanya ta daidai fa amanna bi dan haka sai muka yi imani da shi walan nusrika bi rabbina ahada kuma ba za mu taba hada wani tare da Allah mahalicin mu ba ba za mu taba sanya wani ya zama kisiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba haka Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam ni wa mutane ga abin da ya faru to wannan aya tana alaka da ayar da ke cikin wato suratul ahqaf da Allah ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين tun lokacin da muka karkato da wani adadi na aljanu suka zo zuwa gare ka suna sauraren alkur'ani hakan ya faru ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin da bukhari daga Abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi sallam, yana kan hanyar sa ta zuwa soko ukkar bayan ya bar garin makka akan hanyar zuwa soko ukkar sai wata rana ko a daddare lokacin sallar asubahi manzo Allah yana yin sallar asubahi tare da sahabbai yana musu limanci to tunda karatun bayyane ke yi to a wannan lokaci sai ya dace da aljanu suna kai kawo don binciken wani hali da suka samu kansu a ciki halin da suka samu kansu a ciki shine da kafin turo manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da dama ta hawa sama ba wai shiga sama ta ɗaya ko ta biyu ba suna da majalisi a sararin samaniya da ke tsakanin sama da ƙasa wannan majalisi nasu na zama da shi suke amfani wajen sato maganganu na mala'iku idan ubangiji ta ala ya sanar da mala'iku wani abin da zai zartas a rayuwar duniya saukar da ruwan sama ko za a haifi wani ko wani zai mutu wannan labari na gaibu na abin da zai faru a yau ko a gobe ko a jibi Allah na sanar da mala'iku shi gwargwadon yadda hikimar ta zartar to su kuma sai su sauko sararin samaniya suna kaiwa da komowa suna tattaunawa da juna akan irin wannan a matsayin suna baiwa juna labari ko tattaunawa da juna akan abin da Allah ya labarta musu da dai to sai su aljanu su yi amfani da wannan dama sai su saso zantar idan aljanun da ke sama ya saci zantar sai ya sanarta na kasance shi kuma na kasan ya sanar da na kasan shi har shi kuma ya sanar da na karshen kasa wanda shi kuma zai je ya samu wani malamin duba ko boka ko mai tsubbu ya labarta masa wannan labari maza Allah ce amma kafin ya labarta masa wannan zance guda ɗaya na gaskiya sai ya takuɗa shi da ƙarya ɗari to cikin hikimar Allah da ya so turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya wani tsari a sama akwai tsari na mala'iku na musamman sannan kuma akwai tsari na waɗansu taurari da aka zuba a sama waɗanda suke aman wuta yayin da aljanu suka so wani ya hau wani su hau sama don saso maganar mala'iku sai su ga ana jifan su da waɗansu irin taurari masu aman wuta to da hakan ta faru hikimar hakan ne bayar da kariya game da manzancin manzan Allah game da annabtakarsa domin idan ya zanto abinda za a saukar masa da na wahayi aljanna iya satowa ya faɗawa wani malamin tsubu ko malamin duba a ƙasa to kaga sai mutane su kasa bambance wane ne aljani wane ne annabi amma idan aka sanya wannan tsaro a sama ta yadda kai kawo ɗin aljanu a sama don sato magana ya ƙare to sai ya zanto duk saƙon da zai zo na wahayi ba wanda zai fara jinsa sai manzan Allah kowa sai dai ya koya daga wajensa in yana cikin mutane ko yana cikin aljanu to lokacin da zai ga in sun yi kurin hawa sama sai su ga ana jifan su da tararru masu amma wuta sai suka tattauna da juna cewa kai duniyar na akwai abin da ya faru sai shugaban aljanu ya baza su ɗaya daga cikin sarakunan su yake ku yawo gabas da yammacin duniya ku binciko a wani abin da ya faru ba a banza ba ka ta faru to irin aljanun da aka tura don su je su yi me ya faru sai suka yi aune da manzon Allah na limancin sallan asuba da sahabbansa yana rera karatun alkur'ani mai girma tun suna ji daga nesa har suka matso kusa suka tsaya har manzo Allah ya kare sallah ba tare da ya san ma me ake ciki ba tunda bai san gaibu ba suka ji suka furta kalmar shahada suka musulunta suka koma wajen mutanensu suka yi musu wa'azi waɗansu suka ansa musu duk manzan Allah bai sani ba sai da aka saukar da wannan qul uhiya ilayya ka ce da su am ammun wahayi annahu sama'a nafarun min aljinni cewa wani adadi na aljanu sun saurari alqur'ani fa qalu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba kai lalle mun ji wani abin karantawa mai cike da ban mamaki yahdi ila rusuli yana shiryaswa zuwa ga shiriya fa amanna bihi dan haka sai muka yi imani da shi kaga anan manzo Allah bai ma san sun musulunta ba in ba da an saukar da wannan kul din ba dan lokacin da suka zo suna sauraron shi bai sani ba falamma hadaruhu qalu ansu suka ce ku yi shiru suka tsaya suka saurari alkur'ani gaba ɗaya har manzo Allah ya kammala sallah falamma yayin da aka kammala karantawa wallau ila qaumihim munzirin nan take saka koma wajen mutanen su suna musu gargaɗi قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم suka ce ya ku mutanen mu mun ji wani littafi da aka saukar bayan shodewar annabi Musa wato kenan wannan ya nuna suna da tarihin zuwan annabi Musa a baya musaddiqan lima bayna dai yana gaskata littattafan da suka gabace shi shi wannan littafin da muka ji shine alqur'ani yana gaskata littattafan da suka gabace shi yahdi ila al-haqqi wa la tariqin mustaqim yana shiryasuwa zuwa ga gaskiya sannan yana shiryasuwa zuwa ga tafarki madadaci ya kauma na ajibu da'i Allah ya ku mutanen mu ko an wa mai kiran Allah anan wa suke nufi da mai kiran Allah wato mai kiran da Allah ya turo shi dan ya kira mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminu bi sannan ku yi imani da shi idan kun yi haka ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku wani sashi na zanubanku wa yujirkum min azabin alim kuma zai tsare ku daga azaba mai radadi ومن لا يجيب داعي الله فليس بموجز في الأرض وليس له من دونه أولياء wanda ko duk bai ansa wa wannan mai kira da Allah ya turo ba fa laysa bi mu'jizin fil ard bai sai tsirewa Allah ban kasa ba gashi nan ga duniya ba inda zai je ya buya ba inda zai je ya labe ubangiji ta Allah na jin sana ganin sa inna rabbaka la bil mirsad wa laysa lahu min dunihi awliya banda Allah baya da wani mai bashi kariya banda Allah baya da wani mai bashi tsaro idan haka idan ya bar wanda Allah ya turo dan a kira shi to wajen wa zai je ya tsare shi ko ya kare shi ko ya taimake shi wallahi kai so dalalin mubin wannan abin da suka yi suka tawa mutanen su a kenan to manzo Allah bai san haka ta faru ba sai da aka sokar da wannan sura ina fata an fahimta kace uhiya ilayya annahu sama'a nafar min al-jinn lafazun nafar adadi na mutane wanda yake fara daga uku zuwa tara shine nafar bakwai ma ana iya kiran su nafar haka tara kuma ana iya kiran su nafar wa kana fil madinati tis'atu rahatin kamar rahat da nafar da suna ɗaukar ma'ana daya a cikin larabci sai Allah ya وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شفقا وأنه كما لا يدل مريك تعالى جد ربنا جلما أبنجز مو يا بنكاسا لفظ جد نانف الجلال والعظمة جلما دبوايا sannan lafazin jaddu yana nufin abul abi ko abul ummi uban uba ba kaka ba kenan ko uban uwa wato baban mahaifiya ba dai kaka ba kenan sannan lafazin jaddu a cikin harshen larabci yana nufin alhazzu rabo ko albina wadata wala yanfa'u zal jadd min kal jadd ba abucin rabo rabonsa ba zai amfane ka ba ba zai amfane shi ba a wajenka ya Allah ma abucin wadata wadata sa ba za ta amfane shi mai ba a wajenka ya Allah sai in yayi imani wa ma amwalukum wala auladukum billati tukarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun da haka dai jaddu na daukar ma'anar kaka yana daukar ma'anar girma yana daukar ma'anar rabo ko wadata ta'ala jaddu rabbina girman mu ya bunkasa ya kai matukar girma ba wanda ya yi daidai da shi subhanahu wa ta'ala mace kada sahibatan wala da bai riki mace ba sannan kuma bai rikida ba da haka jingina masa mace wato ainihin jingina masa tawaya ne haka jingina masa dama shi ma jingina masa tawaya ne da haka bai dace a jingina masa mace ko ba wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah sabba wa annahu kuma yadda lamari yake kana yaqulu safihuna jahilin jahilin cikin mu ya kasance yana fada ala Allah game da ubangiji shafafan magana ta ƙetare iyaka lafazin ashafaq yana nufin mujawazatul hadd yana nufin alghulu zulfafawa fil kadhibi wajen ƙarya bi wasfihi bi sahibati wal walad domin dukkan wanda ya siffanta Allah da cewa yana da mace ko yana da ɗa to wannan ya kai matuƙa wajen ƙarya kuma ya kai matuƙa wajen ƙetare iyaka to aljanu suke cewa ba mai dingina ma Allah wannan sai wawa daga cikin labarin asafihu ana nufin wawa kamar yadda asafihu wani lokacin kuma ana nufin mahaukaci an fahimta ko ma'ana dai wawa wa mun yarda ba an millati ibrahim illa man safiha nafsa wato ba mai kyamar addinin annabi ibrahim sai wanda ya wautar da kansa sai wawa shi ke kyamar addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim kuma shi ne tauhidi sai da zaka dauki Allah madaukakin sarki a matsayin shi kadai yake baya da abokin tarayya bai haifa ba kuma ba a haife shi ba subhanahu wa ta'ala aya ta gaba وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوقون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا ظننا lalle mu mun samu tabbas a nan azzannu da ma'ana al'ilm da ma'anar al-yaqin wa mu mun tabbaci allan ta kula insu ko kuma anan gurin azzana anan gurin ma'anar ta zato ne na gaba shine da ma'anar yake ne wa annaba nan na da mu mun yi zaton cewa allan ta kula insu wal jinnu ala allahi kadiba mutane da aljanu cikin su babu wanda zai faɗa wa Allah ƙarya bi wasfihi bi zalika ya siffanta Allah da ta ko cewa yana da mace hatta ta bayyana kadibahum bi zalik har sai da muka ga hakan a fili ya faru a tsammanin mu da ko da dai muna waɗansu ayyuka ko da ɗan adam na waɗansu ayyuka na ɓarna ko aljani to babu yadda za a yi cikin ɗan adam ya kai shi zuwa ga yawa Allah gariya waɗannan aljanan wanda suka yi imani suke faɗin wannan magana suna ganin cewa ya kamata bawa a matsayinsa na bawa mutum yake ko aljan ya tsorace Allah tsoron da zai hana ya yi masa ƙarya an gane ku wannan hukana da jami'in min al kuma yadda lamari yake an samu wancan su mazaje cikin mutane ya'uduna na من الجن سنا suna neman tsari da kariya a wurin waɗansu mazaje cikin aljanu shine yanziluna fi yayin da idan suna cikin halin tafiya suka sauka a wani zango dan ya da zango su kwana ko su yi ne fa yaqulu rajulun sai ka ji mutum cikin mutane na cewa a'udhu bi sayyidi hadha al-makani min sharri sufaha'i ina neman tsarin shugaban wannan waje ya tsare ni daga sharrin wawayen mabiyansa wato kana rijalun min al-insi uzu na rijalin min al-jinni dinkin dan adam ka yana neman aljanni ya kare shi daga sharrin aljanni dan uwansa wato yana cewa ina neman tsari daga wajen shugaban aljannan wannan yanki ya kare ni daga sharrin mabiyansa ya sa ni cikin tsaro kada talakawansu su cutar da ni cikin aljanu wato ya nemi tsari a wajen aljinki shine kana rijalun min al-insi uzu na rijalin min al-jinni fa za su rahaqa sai suka karawa aljannan ayyukan laifi lafazin arhaq na nufin al-ism wal khati'a wato kuskure kenan domin asalin arhaq a larabci shine duk wani abu da zai zo ya labe ya lallabe dan adam lillazina asana al-husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم كتر ولا ذلة wato ƙura ko kaskanci ba za ta lullube su ba kaga arhaq na nufin lullube abu to zunubi abin da yake faruwa dan adam ya zunubi shine idan sha'awa ta lullube zuciyarsa ta yadda ta hana shi gani ta makantar da zuciyarsa to shi yasa zunubi din ake kiransa suna al-rahaq, ina fata an fahimta ma'ana fa rahaqa sai su mutanen suka karawa aljani aljanu yawan zunubi sai aljanun suke jin girman kai cewa ashe banda aljanu ɗan uwanmu ba har ɗan adam ya san matsayinmu tunda suka ji mutum yana neman tsari a wajensu yana neman kariya a wajensu yana neman biyan bukata a wajensu to sai wannan ta sa ta ji a ke su din ba dama ne a ke sun fi karfin aljanu yan uwansu ma har mutane kuma gaba daya shine ba nar ba za duhum rahaka wa annahum zannu kama zanantum allan yaba sallahu ahada wa annahum kuma lalle su aljanu din zannu sun yi zato kama zanantum irin yadda kuka yi zato ko mutane allan yaba sallahu ahada cewa Allah ba zai tayar da kowa ba ma'ana idan an mutu an mutu kenan babu tashin kiyama babu hisabi babu kidayar ayyuka babu sadaqi babu wuta babu aljanna shikenan an riga an mutu kenan a cikin aljanu ma akwai masu wannan akidar yadda ku a cikin ku mutane akwai masu wannan akidar aya ta gaba وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرفا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسخر فمن يستمع الأعلى يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا تكفي للم لمسنا السماء mun yi yunkurin mu hau sama shine lamasna mun nemi mu hau wajen fa wajadnaha muli'at harafat sai muka samu sararin samaniya din a cike da tsaro lafazin haras na nufin tsaro yana yana daukar mufradi yana daukar ma'anar jam'i wadanda suka ce mufradi ne jami'in su sai ka ce harar. wato sai muka samu sabadin a cike da tsaro min mala'ikati wato na mala'iku shadida tsaron wanda yake mai tsanani wa shuhuban sannan kuma da taurari da taurari masu aman wuta lafazin shuhub jam'i na shihab idan guda ɗaya sai a ce shihab idan da yawa shuhub ai luzuman mufrika waɗansu irin tauraru waɗanda suke ƙunar ɗan adam ko suke ƙunar duk wani halitta da ya matsa kusa da inda suke وذلك لما بعث النبي sallallahu alaihi wa sallam hakan ta faru ne lokacin da Allah ya yi nufin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sami wa anna da tan mu din mun kasance naqa'udu minha muna zama a wani yanki na sama Maka'ida a wadansu wuraren zama lis domin sauraro mu sato maganar mala'iku ai nastami'u mu yi yunkurin jin me mala'iku suke faɗa fa man yastami'il ana a yanzu duk wanda yake zai kokarin ya sauraro ya sato wata magana ya ji lahu shihaban to zai samu wani tauraro mai aman wuta rafadan yana jiransa ar rasa abin da yake dakon ka domin ka zo shi ma suna mufradi ne jam'in sa al-arfad wadanda suka ce rafad ne shi ma na dauka ma'anar wato ainihin yana dauka ma'anar mufradi yana daukar ma'anar jam'i shihabar rasada ai ursida da li yurma bi an yi tattalin wannan tauraro kawai dai idan mutum ya zo kokarin satar wannan magana an jefe shi da shi wato shine yana nan yana dakon kenan abin da yake dakon mutum wa anna la nadri dukan ba mu sani ba a sharrun tsorin da zaman fil ard shin wani sharri aka so mutan kasa da shi dan haka aka sanya wannan tsari a sama am arada bihim rabbuhum rasada ko ubangijin su yayi nufin shiriya ta tare da su wato anan gurin sun yi ladabi cikin zan wajen sharri ba su dingina ma ubangiji ba sai suka dingina masa shiriya a sharrun urida bi man fil ardi sin an yi nufin sharri ne ga wanda suke ban kasa an nufaci sharri da su ba su ce ba arada bihim rabbuhum sharran shin Allah ya yi nufin sharri gare su ba su jingina Allah sharri ba amma da suka zo shiriya sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su ya nufin shiriya ta tare da su Daya daga cikin biyu lalle za ta faru ko dai Allah zai halaka da duniyar ne gaba daya ko kuma Allah zai aiko wani babban muhimmin sako zuwa ga mutan kasa wanda za su rabauta a sakamakon zuwa to kaga me ne ya faru biyun shi ne ya faru Allah ya yi nufin turo wa mutane rahama da wa manzon Allah rahama ne wa ma ka illa rahmatan lil alamin Allah ya yi nufin saukar da alqur'ani Allah ya nufin turo annabin da ba a taba turo makamancinsa ba saukar da littafin da ba a taba saukar da kwatankwacin sa ba kaga arada bihim rabbuhum rasidatin ta tabbata wannan shine hasashen da suke aya ta gaba sai Allah ya ce wa وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق سجدا وأنا ظننا أن لن نحجز الله في الأرض ولن نحجزه هربا وأنا منا الصالحون لن نأتكم أكون صالحين ومنا دون ذلك أكونكما هو ما باين سوء سؤال كيف بعد وأنا بيان كنا سرائق من في حيوي qidadan mabambanta juna lafazin fara'iq jam'i ne na fariqa kamar yadda lafazin qidad jam'i ne na alqiddatu eh alqidda ma'ana wani tafarki wanda ya sha bamban da dan uwansa ai firqan mukhtalifin hanyoyi daban-daban musulmi na wa kafirin akwai musulmai kuma akwai kafiri nan waɗansu malamai suka ce as-salih ana nufin mummuni dona zalik din kuma ana nufin kafiri waɗansu malaman suka ce a'a as-salih zai iya daukan ma'anar mummuni sawa'un mummunin nan wanda yake salihi ko ba salihi ba kamar yadda duna zalik kuma na iya daukan ma'anar kafiri sannan kuma yana iya daukan ma'anar mummuni wanda ba salihi ba an bai ta ko mutum ya yi bibbitu maganganu na sahabbai da tabi'ai wajen fassara wannan aya irin maganganun sa Abdullahi da Abbas ko Mujahid ko Qatada da sauran malaman tafsiri dan ka zo tafsiri Ibn kasir sun yadda akan cewa irin yadda mu yadda suka fassara ayar cewa shine irin yadda mu mutane muke haka su ma aljanu suke a cikin mu akwai kirista akwai bayahudi akwai bamajusi akwai kuma musulmi to su ma a cikin su akwai bayahudi akwai kirista akwai bamajusi akwai dan addinin buda akwai bamagudi a cikin musulmin mu akwai ahlus sunna akwai bamu'tazili akwai khawari akwai yan dariƙa to su ma a cikin su akwai ahli sunnan su akwai ba mu'tazili akwai khawarij akwai dan shi'a akwai kuma dan tariqa har imamu sha'abi kamar yadda aka rawaito wani asar nashi ya tambayi wani cikin aljanu su ne ne ya sharri yan bid'ar ku yake shi'a a cikin aljanu kake nan ma'ana dai kunna na tsara ka ke da dan tsinke ma'ana wannan ke nuna shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an turo manzan Allah zuwa ga mutane sannan an turo shi zuwa ga aljanu gaba kuma yadda aka samu waɗanda suka ansa masa a cikin mutane da yawa haka aka samu waɗanda suka ansa masa cikin aljanu su ma da yawa kuma yadda aka samu wanda suka kangare cikin mutane haka cikin aljanu ma an samu wato wanda suka kangare shi yasa suke ba da tsira da kansu wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna saraika qidada wa anna zananna wannan shine zanna din wanda yake bi ma da lafiya wa na anna na, lalle mu muna da tabbas ba wai zato ba mun samu tabbaci a cikin zukatan mu an lan nu'jizallahu fil ard cewa ba za mu iya tserewa Allah a ban kasa ba Wa walan nu'jizahu haraban ba kuma za mu iya gajiyar da Allah ba wajen gujewa mu fice daga cikin kasa din a cikin kasa ba inda za mu je koya ba kuma za mu iya barin kasa ba mu tafi kuma sama da mu je koya a wani wuri inda za mu gujewa Allah da muka san haka sai muka sallama mu ga abin da yake wajibi shine mu bi shi mu kaɗai shi da ibada shi kaɗai ba ta zama sa masa kishiya ba to wannan duk yana daga cikin abin da su wato ainihin aljanu suke ba. faɗa sami تقبل وأنا لما ma sami لما al-huda amanna به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخفا ولا رهقا وعنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك سحرا وشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن lalle mu da ma sami da lahuda lokacin da muka ji shiriya da ake karanta mana aman na biki kai tsaye sai muka yadda da wannan shiriya ba tare da mun tsaya wasu tantama ba fa man yu'min bi rabbih dukkan wanda ya yi imani da ubangijinsa imani gyalan ne fala ya khafu basan to fa kada ya ce zai ji tsoron a tauye masa wani aiki da yayi na lada shine albahsu da ma'ana annab wala tamkhasu an-nasu asiyahum wala ta'tu fil ardi mufsidin wato kare ji tsoron naqsan min hasanatihi za a tauye masa wani abu na ladansa wala rahaqan kar kuma ji tsoron za a zalunce shi ay zulman bi ziyadati sayyi'atihi kare dauka za a zalunce shi ta hanyar rubuta masa laifin da bai yi ba ubangiji ta'ala sarkin adalci inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakin nan nasu anfusahum yuzlimun ba zai kara maka ba akan laifin da kai ba kuma zai rage maka ba kyakkyawan aikin da kai subhanahu wata'ala shine fala ya kafu baksan wala raha wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun lalle a cikin akwai musulmai akwai kuma fantararru waɗanda ba musulmai ba kafirai wannan sai nuna as-salihuna a wurin wato ba ma'anar salihin bawa cikin mummune duna zalik ya mummuni amma wanda ba salihi ba ya fajirci to ya fi ɗaukar ma'ana sama da wato mutum as da na nufin mummunai duna zalik na nufin kafare saboda mai da in mun bashi wata ma'anar idan muka zo nan ya zama mai ya zama mai mai to kaga al fil kalam shine at-ta'sis zance ya kamata ya zama asasa ma'ana yake sabuwa kafa ginin sabuwar ma'ana ake ba mai ta da ake ba da haka nan almuslimuna musulmai alqasidun ya zama kafirai kenan wanda ya nuna as-salihuna salihai dona zalik ila wadanda suke ga sun mun amma masu ayyukan mara kunna tsaraka kida da to anan wa anna minna almuslimuna wa minna alqasidun faman aslama dukkan wanda ya shiga musulunci ya mika waya ga Allah fa ulaika taharraw rakata to irin waɗannan sune suka nufaci shirya taharraw bi ma'ana qasadu domin at-tahri da at-tawaqqi da alkasdu don ma'anarsa ɗaya a cikin larabci ay qasadu hidaya sun nufaci shirya wa amma alqasituna amma waɗanda suke kafare kuwa fa kanu li jahannama hataba to lalle waɗannan sun zama makamaki na wutar jahannama Allah tsari ai wa qudan wato sun zama wato makamaki ma da yace wa anna wa annahum fitnai ashara mawdi'an lafazin wa anna ko wa annahum ya mai suka shi a nan gurin har so goma sha biyu ga suka bar haka na farkon su annahu ta'ala na biyu wa na minnal muslimuna an gane ku? wa ma bai da abin da ke tsakanin waɗannan bi fitai hamzatu bi ma yujibuhu bihi min ta'wilihi bi mazdarihi bi mahallihi wa qura bi kasriha fanni wato idan ka faro tun daga wa annahu ta'ala jadda rabbina har ka zo wa anna minnal muslimuna min alqasd wannan shine da karshe wancan na farko wannan na karshe to duk wa anna wa anna din da ta shigo a ciki ko wa annahum da ta zo a tsakiya dukkan su gaba ɗaya kira'a biyu akai a wata kira'a wa anna tun daga wa annahu ta'ala da rabbina wa annahu kana yaqulu safihuna wa annahu kana rijalun min al-insi yuzuna rijalun min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahum zannu wato haka wa anna wa anna wa anna a wata kira'ar wa innahu wa innahu ta'ala da rabbina wa innahu kana yaqulu safihuna وإنا ظننا أن لن تكون الإنس وإنه كان رجال من الإنس يوزون برجال من الجن وإنهم ظنوا كما ظننتم وإنا لمسنا السماء هزوة هركة وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون كوكة وأنا كوكة وإنا قراءة فزيك سن يكاوى توجيهي على ربتي بدني ما نرى إذا أنت وإنا أو وأنا إذا أنت وأنا sai zanto gaba daya an yi asafin sa ne wa anna ko wa anna ko wa annahum sai zanto an yi asafin sa ne an yi alhamza fataha din dan an yi asafin sa akan qul uhiya ilayya annahu samaa sai zanto kamar an sake cewa أوهي إلي أنه تعالى جد uhiya ilayya annahu kana yaqulu يقول uhiya ilayya annahu kana كان min al-ins uhiya ilayya anna anna حسوك kaga tun da na farkon anna ne duk abin da aka haɗa sun zai zanto mai anna to amma idan an yi inna ba da ina ya samu asali idan an yi inna zai zanto an ya haɗafin sa ne akan faqalu inna faqalu inna sami'na qur'ana adaba faqalu innahu ta'ala ya rabbina فقالوا إنه كان يقول سفيهنا فقالوا إنه كان رجال من الإنس يغوزون برجال من الجن faqalu wa innahum faqalu wa in haka har zuwa ƙarshe saboda duk abin da ya biyo bayan inna a abin da ya biyo bayan qala da abin da ya kama da qala ya yaqulu qalat da alqawlu wa mashtuqa minhu alhamza din za ta zanto maksura ina ba dan fahimta amma a can gurin kuma alhamza din da abin da ta shiga cikin sa ko hiya ilayya annahu sama'a alhamza din da abin da ta shiga cikin sa ana yin tawilin sa ne da mufrad kalma daya dayar kalma uhiya ilayya annahu sama yani uhiya ilayya istima'ul jinni za ku yi cire annahu sama'a kaga annahu ga istama'a wanda jumla ce fi'liya kamar yadda ki istima ka kawo masdari a wajen kuma larabcin yayi an fahimta ko to shi sai alhamza da zanto mafsuha idan kuma an yada akan inna ga da zanto mafsura abin da yake so kawai faɗa a cikin nan gurin kenan amma kowace kira'a ce mutawatira tabbatacciya daga wato annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa ammal qasiduna fa kanu li jahannama hataba lalle waɗanda suke kafirai to lalle kan so ne makamashi na wutar jahannama to anan waɗansu malamai suka ce a daidai nan maganganun da su aljanu suka faɗa wanda ake faɗa manzon Allah suka kare abinda zai biyo baya wani zance ne kuma da Allah ya so ya ciki surar da shi subhanahu wa ta'ala waɗansu kuma suka ce a'a za a ƙara har zuwa aya biyu gaba duk yana daga cikin cikon zancen amma da idan mun lura da jerin ayoyin za mu ga cewa maganganun su suna cikewa ne a nan gurin abin da zai biyo baya baya da alaka da abin da kuma su aljanu suka faɗa to waɗannan maganganu da aljanu suka faɗa tunda har Allah ya kawo su a cikin littafinsa ya kawo su da tabbatarwa cewa duk abin da suka faɗa gaske ne idan sun ba da labarin wani aiki da su suke a da gaske ne suna wannan aiki idan sun ba da labarin kashe-kashensu da rabe-rabensu da juna gaske ne a cikinsu akwai rabe-raben akwai kashe-kashe irin yadda yake cikin bil adam idan sun ba da labarin cewa kuma wato ainihin a yanzu sun mika wuya ga Allah gaske ne domin duk abin da suka faɗa inda ba gaske bane da Allah ba zai kawo shi ba a matsayin tabbatarwa da sai kawo shi sai rushe shi amma tunda Allah ya kawo shi ba tare da ya rushe shi ba ya nuna cewa wato ainihin haka suke to anan kafin mai nisa ya kamata mu tantance su wane ne aljanu a hakikanin gaskiya aljanu halitta irin yadda mu mutane muke halitta sai dai sinadarin halittar su daban da namu hadisi ya tabbata cikin sanya muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kulikatul malaikatu min nur mala'iku an halitta su daga haske sinadarin halittar mala'iku shine haske wa kulikal aljannu min marijin min nar aljanu kuma an halittun su daga harshen wuta sai ce wa kulika abukum adama min ma wuti falaku. wa kulika abukum adamu min ma wuti falaku. an halitta babanku ku annabi adam daga abin da aka siffanta mu me aka siffanta mana a cikin alqur'ani cewa an halitta shi daga kasa kaga sanadarin halittar su wuta mu kuma sanadarin halittar mu wato shine kasa in muka bi asalin annabi adam alaihi salatu wassalam da kuma yanayin abin da suke ci ya sha da wanda muke ci yanayin abincinmu daban da nasu ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna abincin su shine dukkan wani kashi da zamu jefar to Allah zai mayar musu da nama a jiki su dauka shine ke zama ciyawa dabbobin su manzo Allah bayin haka shi yasa cikin hadisi aka hana mutum ya ce zai istijmari wato ainihin da kashi manzo Allah ya hana istijmari da kashi sai domin abincin yan uwan ku ne cikin aljanna kar ku samu sanadin sa cikin abincin su to kaga wannan kenan sannan ubangiji ta ala ya halicce su ya ba su wata kudura ala ikhtifa su koyo sai da ba za a gansu ba wanda dan adam baya iya irin wannan koyuwar wanda ba za a gansu ba ba mamaki a nan gudun za ku wani aljani a zaune ko a tahon gaba ko a tahon baya ko kusa da kai ko kusa <laughs> ba za ka gani ba ya boyu ina jin ya sa Hausa yake kiransa mutanen boye kuma wannan daga asalin kalmar aljinnu din ne domin kalmar jimin da nonon da nonon guda biyu duk tasarrufinta a cikin lalaci abin da yake nunawa suturtuwar abu da koyuwarsa da yadda ba za a gaishe ba daga na aka samu aljinnu wato aljanu kenan dan suna koyuwa aka samu aljannatu gona wadda suke da lambu wadda in ka shiga ciki zaka koya aka samu aljunnatu garkuwa wadda zaka sutunce kanka da ita idan an kawo maka sara da takobi ta kare ka idan an kawo shuka da mashi ta kare ka kaga dai duk koyuwa din kenan falan ma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha da haka ne suna da ikon koyuwa Allah ya ba su iko na cin tazara mai yawa a cikin kankanin lokaci yanzu a nan kafin mu tashi da karatu sai wani aljanna ya je kwata komai dubu ya dawo kafin mu tashi daga wannan karatu kafin suna cin tazara mai yawa a dan kankanin lokaci suna rayuwa su yi shekaru sannan kuma suna mutuwa sannan kuma sukan yi rashin lafiya irin yadda mu muke yi cewa suna mutuwa wannan yana da muhimmanci kudure wannan akidar dan akidar bautan aljanta ne akan aljan baya mutuwa sannan sannan suna rashin lafiya irin yadda muke rashin lafiya yana da muhimmanci domin aqidar bautawa aljani ta yi ne akan shi aljan baya rashin lafiya to idan ka gane yana rashin lafiya yana iya mutuwa to dan me zaka bautawa abin da wata rana kuma ya mutu to kuma sai ka sai ka san wani kaga ba zai yi dole ka bauta wanda baya mutuwa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut subhanahu wa ta'ala sannan ba su san gaibu ba ba su san komai ba abin da ya bayyana a gare su suke gani abin da suka je wuri suka gani shi suka gani ko ba sa sanin abin da ke cikin zukata duk aljan bai san wannan ba ba wani aljan da ya san abin da ke cikin zukata sai da akan cewa aljanu ba su san gaibu ba lokacin da suke aiki a gaban annabi Sulaiman ne alaihi salam lokacin da suke aiki a gabansa ya riga ya mutu yana tokare da sandar da ke jikinsa ita suke rike da shi amma ba su san ya mutu ba har sai da gara ta zo ta cinye sandar ya fadi sannan suka gane cewa ya mutu shine Allah ce falamma qadaina alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata yayin da muka kaddara masa mutuwa ba abin da ya nuna masa cewa ya mutu da a ganin ido wata san ya mutu ba illa dabbatul ardi sai gara ta'kulu min sa'ata wanda tazo tana cin sandarsa falamma kharra yayin da ya fadi kasa tabayyanat al-julmu an law kanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fil azab al-muhin sai aljanu suka fahimta da yanzu ka ashe ya mutu ne da sun kasance sun san gaibu da sun san ya mutu sun ɗazu da ba wanda zai ci gaba da aiki amma su yi aiki su yi aiki ga shi sun da jikin kai sai su gan shi a dogara a jikin sanda sun ɗauka harin zai nan su yi aiki ba hutu kaga wannan yana aljan bai san gaibu ba da haka ko da ka je wajen boka ko kin je wajen boka ya ce wai yana magana da aljan aljan din ya faɗa masa kaza ƙarya zai faɗa masa bai san gaibu ba aljan bai san gaiwa bai da dan adam ma bai san gaiwa sannan aljan bai san abin da ke cikin zukata mutane bai da dan adam ma bai san abin da ke cikin zukata ba Allah kadai shi ne alimin da za ta sudur wanda ya san abin da ke cikin zukata to wannan ne shi ne abin da ya kamata a sani game da aljanu akwai waɗansu daga cikin bangaloli na yan bid'a a da har ma da yanzu akwai ragowar wanda suke inkarin aljanu sun kawai inkarin su suna ganin wai ba sa ganin su waɗansu kuma suna inkarin aljan ya shiga jikin ɗan adam akwai yan bid'a da suke da wannan inkarin to kuma wannan ma bid'a ce domin nassi na shari'a ya nuna aljanna iya shiga jikin dan adam ina fata an fahimta saboda haka dai wannan dalilan shari'a sun nuna wannan shigar su jikin dan adam ya cutar da shi baya nuna ya samu siffa ta ilahantaka domin dan adam dan uwanka ba da yake da yana iya cutar da kai kuma bai zama Allah ba to balla sana aljanna yake da ikon ya buye ba ganshi ba kaga in ma banda Allah na kare mu Allah mu sha wahala domin wanda take gani fada da shi zai maka sauki domin za ka ga cewa kila ka tafi taka ka gudu ko ka ɗauko wani itace ka kare kanka amma aljan ba a ganin sa to yana daga cikin taimako da ubangiji ta ala wa dan adam da Allah ya turo mala'iku da suke kare dan adam wa yunsulu alaikum hafaza an gane ko mala'iku da suke wa dan adam wato ainihin suke ba shi tsaro ba ma'ikibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah sannan kuma sai zanto an sa wa aljanu tsoro aljanu a halittarsu suna da tsoro shi yasa ko da a daji yan aljanna ba ta tsoro in kai baka tsorata ba to shi kuma zai gudu amma in ka tsorata to shi ka da ya samu araha ba wanda yake morewa aljan sai wanda aljan zai yi firgitar da shi ya gabe firgitar to duk wannan da cikin rahamar Allah gare mu dan dai ya ba mu kariya daga waccan halitta kuma shi yasa tunda ba ma ganin su bai ce mu dauki makami ba dan adam shi da mu daukan wa makami amma aljan ba ma ganin shi dai mu fake zuwa ga Allah wa yamma yanzaga annaka min ash-shaytani nazghun fa sai idza sannan an san baya ganin ballan sana ta lallace shi sai dai ka ce rabbi a'udhu bika min hamazatin shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to dai wannan kadan daga cikin abin da ya kamata mu sani kenan game da aljanu sannan a cikin aljanu akwai salihai akwai wanda ba salihai ba kamar aya ta nuna sai amma a cikin sa akwai manzanni babu manzo a cikin aljan babu annabi a cikin aljan kamar yadda babu manzo da annabi a cikin mutanen kawai duk sai yan binni kamar yadda babu manzo da annabi a cikin mata sai cikin maza waɗannan matsaloli guda uku imam al-qurtubi yayi sharhin su mai kyau a cikin tafsirin sa a iya ganin waɗansu nasoshi a da yamma a fuke da su dan kafa hujjar akwai manzanni cikin aljanna kamar a cikin سورة الأنعام ده الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكتبون فيه يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha mahallu shahid suka ce Allah zai ce ya ma'asal jinni wal insi ya ku taron mutane ya ku taron aljanu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba cikin ku sai suka ce da an kira kiraye mutum da aljan kuma aka ce manzanni wanda ya nuna akwai manzanni cikin mutanen akwai manzanni cikin mai cikin aljan alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa kuma haza? yunzirunakum liqa'a na hadha قالوا Wa على انفسنا وغرتهم suna الدنيا وشهدوا على انفسهم ابرك ma'ana a nan gurin sai suka fake da cewa wannan ya nuna akwai manzanni cikin aljanna amma hakikanin gaskiya abinda malamai suke cewa ma'anar alam ya'tikum rusulun minkum ya'ni alam ya'tikum rusulun min majmu'ikum ya an hada ku gaba ɗayan ku da mutane da aljanu ba manzanni cikin ku amma baya nuna cewa cikin aljanu akwai cikin mutane akwai din a'a na ya nuna akwai cikin mutane amma babu cikin aljanu ina ba za mu fahimta kuma musamman Allah ce Allah ya tsaji min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas da akwai a cikin aljanu da sai su yi tsafi min mala'ikatu rusulan wa minan nas wa minal jin amma Allah ya faɗa ba rusulan wa minan nas wato kenan babu aljanu a annabawa babu aljanu manzanni babu wannan ina faɗa an fahimta wannan dai shine kaɗan da cikin abin da ya kamata mu sani game da wannan aya ta gaba Allah ce وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا وعدا wannan aya guda biyu malamai sun yi tafsiri uku a kanta amma guda biyu ne mafi ya fitowa ne mafi inganci don haka kansa za mu ta kai ma'ana ta farko wa Allah wista kamo ala tsarikati lallai da a ce su mutan maka istaqamu sun daidaita ala tariqati akan tafarkin musulunci domin a tariqa an sa alif da lam wanda yake nuna cewa tariqa din sananniya ce hanyar sananniyar hanya ce kar ku manta lokacin da duk aka ce a tariqa a cikin harshen larabci na nufin hanya sawa'un mummuna ko kyakkyawa ya rike na sai in an bane za a gane kyawun ko munin amma kawai a tsarika ba ta nuna kyawunta sai in an bi sawa'un hanya ce a bar bi da za a bi da abin hawa jaki doki alfadari ko mota kaga an ce ga hanya zuwa gari kaza wannan ba ya nuna kyakkyawa ce sai an bi za a gani kyakkyawa ce ko kuma a hanya da tsari a cikin rayuwa ko hanya da wani tsari a cikin addini duk tsarika a addinance ko ka ce hanya a addinance kawai cewa an ce ga hanya a addinance baya nuna kyawunta sai an auna ta ta hau kan sikeli na qur'ani da hadisi in ta dace da qur'ani da hadisin manzon Allah ta zama tsarika ka karbabbiya in ba ta dace da qur'ani da hadisi ba ta zama tsarika ba karbabbiya ba to a nan gurin ubangiji ta ala sai kawo adal salam kar ku manta akwai bambanci in ce tsarikatun da kuma in ce as-tsarikatu domin tsarikatun wata hanya ta iya waccan ce ta iya waccan ce ta iya waccan ce ban tantance ba amma idan na ce as ina nufin hanyar akwai bambanci in ce maka ja'a rajulun da kuma in ce maka ja'a rajul lokacin da nace ja'a kina hanyar wa hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku manta a lokacin ba ana makka ne ko madina ba je ba a makka ake tukuna ba wata hanya a lokacin sai hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wata ɗarika daga cikin ɗariku na sufaye ko tijaniya ko kadariya ko ta ɗarika dan a lokacin ma ba a san ma suwa ne ne ke hudun ba dan ba a haife su ba su kuma waɗanda suka girme su suka girme su suka girme su ma a lokacin ba a haife su ba su kuma kar kuma da har da waɗansu daga cikin habbai a wannan lokacin ma ba a haife su ba. ko kuma an haife su suna yara ƙanana ba su riga sun sun girma ko sun zama ba da ba a lokacin sa ne bin abi talib suna yara ƙanana a lokacin sa abdullahi dan umar duk suna yan yara ƙanana. a lokacin sa abdullahi dan abbas suwaye duk suna yan yara ƙanana. ba su ma riga sun zama baligai ba da sana ta kalifin shar'iyya ta kansu a lokacin da ake wannan magana to lokacin hanyar wa ake nufi kenan kowa ya san hanyar maza wa Allah wastaqamu ala tariqa inda sun bi ita wannan hanyar la askainahum an ghadqa da mun tayar da su ruwa gadakan mai yawan albarka lafazin gadak ruwa mai yawa amma yawan da yake akwai albarka akan ce gadakatul ainu tagdaku ma'ana idaniyar ruwa din ta furzar da ruwa shine gadakan da haka algadaku na nufin yawa amma yawa haka da albarka shi ne shine askainahum ba'an sadaka ay kaseeran min as-sama ruwa mai yawa daga sama da mun saukar musu da shi ai da wasa'ana fi da la wasa'ana fi dunya wa basatna lahum rizqa da mun yalwata musu a duniya mun shimfida musu arziki wa iktasara ala dhikri al-ma'i li anna al-khayra wa rizqa kulluhu fi al-matar Allah ya ce da mun kayar da su ruwa bai magana akan da mun fitar musu da tsirrai da mun fitar musu da kayan abinci dan saboda dukkan abin da zai fito da kasa din ya dogara ne da ruwa idan ya sauka وهو حكم مستمر في كل حين wannan hukunci ne zartacce duk lokacin da mutane suka daidaita akan tafarkin manzan Allah to Allah zai tayar da su ruwa mai albarka idan taqama almuslimuna ala islam idan musulmi suka tabbata kan musulunci rafa'ahum Allah ala ghairihim Allah zai dauka su akan wanda ba su ba wa hada misl qawlihi li bani isra'ila fi surati al-ma'ida wannan yayi kama da fadin Allah ta'ala ga banu isra'ilawa a cikin suratul al-ma'ida walau annahum aqamu at-taurata wal-injil wa ma wala annahum aqamu salata wal injila la akalu min baqin haka ya rubuta nan la akalu min baqin amma wala annahum aqamu salata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim akwai wa ma unzila ilayhim min rabbihim anan ba rubuta ba la akalu min baqin wa min tati ma su yahudu da nasara inda ake sun yi aiki da taura da linjila inda ake sun yi aiki da abin da aka saukar musu daga wajen ubangijin su la akalu min fawqihim da sun ci daga sama wato arziki da Allah zai saukar daga sama a sanadiyar ruwa wa min tahti arjulihim da sun ci daga karkashin su, wato tsirrai da ma'adanai da Allah zai sa musu a cikin kasa minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun an gane ku? wato min at-tariqa badal as-sabil an yi amfani da kalmar at-tariqa a madadin as-sabil لأنهم كانوا يرون أن ما يدعون إليه كأنه طريق غير مستقيم dan suna ganin abinda ake kira ma yi da aure idan abinda ake kiran zuwa gare shi kamar kufanci ne ba mai fike ba ma'ana a madadin as-sabil tunda Allah ya fi amfani da kalmar as-sabil sama da kalmar as-sariqa a lafazanci haka a cikin alqur'ani aka ce as-sabil ne ko as-sirat galibi a cikin alqur'ani kana hadha siratun alayhi mustaqim dan haka dai wannan ita ce ma'anar ta farko inda mutane za su yi imani gaba daya wato inda mutan maka sun haɗu kan tafarkin manzan Allah da Allah ya shayar da su ruwa an fata wannan daidai lokacin da Allah ya jarrabe su da fari na shekaru bakwai wanda manzan Allah ne ya musu mummunar addu'a yace Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf ya Allah ka jarrabe su da shekaru bakwai na fari irin shekaru bakwai din fari na lokacin annabi Yusuf sai da ya kasance sun shiga cikin wannan teɗa idan saboda yunwa da wahala da zafin rana idan mutum ya kalli sama sai kamar ma hayaki ne bayan shi ne ke bayu ko ba daidai ba an gane ku yau mata ake sama'u bi dukhanin mubin yafta an-nas hada azabun alim azaba ce mai in ji Allah kaga azaba al duniya wikin to kaga wannan wahala da suka sha to ne Allah sai ya ce wa annahu istaqamu ala tariqati a askainahum ma'an zadaka da sun daidaita akan tafarkin daidai ba su yi shirka ba za mu jayar da su ruwa wanda yake mai amfani ko mai albarka liran suna fihi dan mu jarrabe su da shi shi wannan ruwa mu jarrabe su da shi jarraba kikkiawa kenan ai li naktabirahum fihi fa alama kayfa shukruhum ilma zuhuri sai mu san yaya godiyar su take amma sani na bayyana ba sani na gaibu sani na gaibu Allah ya san abu tun kafin faruwarsa domin Allah yana da ilmin gaibi yana da ilmin shahada wato ilmin gaibi tun kafin faruwar abu ya sani ilmin shahada kuma ya bayyana wa mutane abu shi ma Allah na kiransa da suna wato ainihin ilimi to wannan shi ne tafsirin farko wa man ya'rudu an zikr rabbih yasluku azaban sa'ada wanda duk ya kawar da kai daga ambatan ubangijinsa zikr rabbih anan gurin na nufin qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun duk wanda ya kawar da kai gaban alqur'ani yasluku azaban sa'ada to Allah zai shigar da shi azaba mai wahala ai azaban yadmurhu wa ya'lu da'iman wa yazdadu alayhi azaba da za ta lallafe shi har saman shi sannan kuma kullun tana karuwa tana daduwa ila abdul abidin Allah tsare ku kaga wannan aya ta yi kama da faɗin Allah ta'ala walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasrun ma'ana ta biyu malamai waɗanda suka ce ma'anar ayar wa Allah wusta kamo ala tariqati mutanen maka inda za su yi tarayya gaba daya ko ko mutanen duniya gaba daya inda za su yi tarayya ala tariqati akan kafirci akan bijire ma Allah akan kafirce ma Allah da bijire ma sallallahu alaihi wasallam da aka kai nahum ba an gadaka da sai mu shayar da su ruwa wanda yake mai albarka mai amfani suka ce ayar na nufin inda mutane za su yi haka to da sai Allah ya ba su wannan to me hikimar wannan din shi kuma hikimar wannan din shine dan ya jarrabe su su ƙara ɗaukar zunubi da yawa a kama su da azaba riki riki kuma a lahira wannan yayi kama da ayat da ke cikin suratul an'am da Allah ke falan ma su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yayin da suka kyale abin da aka yi musu wa'azi da shi ma'ana an ce ku yi kaza suka ki dai suka ki ko bari suka ki dainawa fatahna alaihim ababa kulli sai muka bude musu kofofin kowane irin arziki an gane ku hatta idza farihu bima utu har lokacin da suka rika alfahari da abin da muka ba su akhadnahum baktatan sai mu danke su da azaba ba su tauba tsammani fa idza hum mublisun sai kawai gansu suna masu ɗebe tsammani fa kuta ya dakar da kaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin a yanke kashin bayan waɗanda suka kafirta yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu subhanahu wa ta'ala ma'ana sai zanto daidai da abin da aka ce wa mutanen annabi salih lokacin da yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi suka kiji suka kangare sai ka ce kad tafi fina marjuwan qabla hadha atanahana an na'budu ma ya'budu aba'una aw an ila akhirih wa inna la tuzakki mimma tadawna min ya da suka wannan sai Allah ya u fi darikum salasata ayyam ku je ku dan mori a gidanku duk mai son ya ce cinye duk mai son ya dakata kwanaki uku ko mai za ku samu kwana uku kawai aka ba su mota duk wanda yake son ya ci duk wanda yake son ya sha duk wanda yake son ya hau sama ya shiga ruwa ya yi kere-kere ya yi kwamfuta ya hau jirgin sama ya saci kuɗi ya saci dukiya ta mata kofi da kuma salasta iya wa'adun wa'adul masu zo lokaci ne alƙawali ne ba abin kare ta ba to kaga sai zanto kamar makamancin wancan ne ake faɗawa mutane in ma da za su daidaita akan barna to fa duniya ba komai bace sai Allah ya ba mutum dan ya san ba komai bace amma karshe azaba da zata su ci mutum ranar tashin kiyama to kuma nan ne mutum zai gane kuskurensa sai zan to wannan yayi kama da fadin Allah ta'ala wa laula an yakuna nasu ummatan wahida la ja'alna liman yakfur bir rahman li buyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin Allah ce ba dan kar duniya gaba daya ba su kafirci da duk wanda ya kafirce din ma sai mu sanya masa arziki zinari da azurfa da kayan karau gidansa hatta rufin da azarar gininsa da zanto ta zinariya ce ko ta azurfa kayan shimfiɗar sai zanto na zinari ne ko na azurfa kyaure da windo ya zanto na zinari ko na azurfa komai kayan ado da duk wanda ya kafirce ma sai yi masa haka amma idan aka haka kila sai mutane su kafirci ya fi sai su koma kafirai ba dan wannan ba da mun yi wannan in ji Allah subhanahu wataala to ma'ana dai kun ga yadda muka sha wahala wajen kokarin bayyana wannan ma'anar ta biyu dan dai ta zama karɓaɓɓiya kowa ya nuna cewa kenan wannan ya kai ya nuna mana cewa a ce ma'anar farko ta bi mai ta fi dacewa da zahirin ayar dan babu wahala wa Allah wista kamo ala tariqatil asqainahum ma anzalaka da za su daidaita akan tafarkin musulunci da za su daidaita akan tafarkin manzon Allah la asqainahum ma an gadaka wannan ya fito wa fili ko da yake wata ma'anar ta biyu ma ta iya shiga ayar amma idan an yi dogon bayani da haɗo kan waɗansu dalilai ɗin na daban wanda sai an sha wahala da haka dai ma'ana ta farko ta fito wa kenan wa man yu'rid an zikr rabbih yasluku azaban sa'ala duk wanda ya kawar da kai daga alkur'ani mai girma to lalle za a shigar da shi azaba mai tsarni Allah sai kawar da kai daga alkur'ani ko shi ne ko kuma yana karanta shi amma baya kokarin fahimta ma'anarsa ko yana kokarin fahimta ma'anarsa amma baya aiki da duk wannan daga cikin kawar da kai da alkur'ani duk yadda ka karanta alkur'ani ko ka haddace baka san ma'anarsa ba har yanzu nan ka kawar da kai daga alkur'ani duk yadda ka san ma'anarsa ba kai aiki da shi ba ka kawar da kai daga alqur'ani ma'ana mutum na cikin wanda manzo zai kuka da tsoron tashin kiyama yace ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahsura ya ubangiji mutane na sun rike wannan alqur'ani a ban kaura cewa shaykh al-islam ibn taymiyyah yace duk wanda bai yi imani da shi ba to ya kaura ce masa duk wanda ya yi imani da shi baya karanta shi ya kaura ce masa duk wanda ya yi imani da shi yana karanta shi amma bai fahimci ma'anarsa ba to ya kaura cewa alqur'ani haka duk wanda ya imani da shi yake karanta shi ya san ma'anarsa amma baya aiki da shi to shi ma ya kaurace masa alqur'ani na neman abu guda hudu imani da shi karanta shi kokarin fahimta ma'anarsa aiki ba ki yawa a ce mu duka mun san ma'anar alqur'ani amma kuma ba daidai bane ba a ce kuma mu duka ba mu san komai ba na alqur'ani ashe akwai wani abu tsakatsaki a cikin akwai wanda sun san ma'anar alqur'ani kila dukansa akwai wanda sun san ma'anar rabi akwai wanda sun san ma'anar abin da suke karanta suna sallah daidai a da alkifar suwar kananan surori da jerin surori da ake karantawa Allah kalla mutum ya san ma'anar su ya san ma'anar waɗansu surori waɗanda karanta sunna ne kamar cikin dare suratul mulk ko suratul isra'i ko suratul zumar ko karanta sunna ne ran juma'a kamar suratul kahf misali ya san ma'anar suratul bakara ko wani abu makamancin haka wannan idan kana cikin neman ma'anarsa ko da baka sani gaba ɗaya ba amma kullum kana ƙara sani kullum kana ƙara ilimi da kasuwanci da noma da siyasa bai hana ka kokarin karuwa a cikin karatun addini ba da wannan ba a kirga cikin wanda suka kawo Qur'ani amma hasara ce a ce rana ta hudu ta faɗi ka karanta komai ba na qurani in banda na sallah na sallah kuma ya zaka kulhu Allahu ahad inna atayna kal kawsar inna anzalna fi laylatil qadr ba wai na ce ba matsayi suna da matsayi amma saboda an saba su ake karantawa a sallah yau da gobe duk wanda ya taso kasar Hausa ya san me ake karantawa a cikin sallolin karatun bayyane na turance wallahu alam ba san me limami ke cewa ba amma dai a magariba dai ya saraka a farko fatiha da inna anzalnahu raka ta biyu fatiha da kulhu wallahu idan an zo sallar isha ya saraka a farko fatiha da wadduha wallahi su ja. raka ta biyu fatiha da kuma alam nasraha wannan haka wajadna aba ana kazalika yafaluna kowa ta kasar hausa to idan kana ta yin wannan kullum ba wai ba alqur'ani bane ba amma sai ka ji ya fita daga ɗanɗano na ibada ya zama al'ada amma idan yau ka canza ka shiga wancan sura gobe ka dawo wannan wata rana ka shiga wancan wata rana dogon sura wata rana matsakaiciya wata rana daga farko wata rana daga tsakiya to sai ka ji kana jin ɗanɗanon alƙur'ani. idan ma mu ɗinka ma kake abin nan sai ka ji kana kokarin jiyar da su bangarori daban-daban na alƙur'ani to sai wannan ya zanto ya fi sanya karsashi na cewa ibada nake yi amma da abin da ya zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai sai ka ɗanɗanon ibada ya fita ya zaune al'ada ina shine hikimar karanta surori daban-daban a ranaku daban-daban ina shine karanta zikirai daban-daban a cikin ruku'i daban-daban ba guda ɗaya ba ha kuma a cikin sujada ya zanto addu'o'i daban-daban manzo Allah ya koyar da mutane wajen nau'i bakwai ko nau'i takwas ko goma yadda wata rana kai wannan wata rana yi wannan kaga a cikin istiftahi ma ta zanto kana daban-daban wajen tara ko goma don wata rana kai wannan wata rana kai wancan saboda mutum ya rinka tattandawa kullum yana jin na ibada ta sarari ina ba ta mun fahimta ma'ana dai hasara ne ya zanto rana ta hudu ta faɗi ba karanta wani abu na alqur'ani ba sannan hasara ne ya zanto wato wani lokaci sati ko sati biyu ya wuce ba tare da kaji wata sabuwar aya da ba ka san ma'anarta ba wannan hasara ce a cikin rayuwar dan adam sannan kuma hasara ne kaje ka ji ma'anar amma kuma ka kisa ma a cikin aiki wannan kuma hasarar ta fi kowace girma ce Allah sani sai Allah sani وأن lillahi fala فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وأن المساجد لله للي دكا مسلاتي na abin nufi mallakar ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kai ka gina masallaci ko ni ko mu to daga lokacin da muka bude kofofinsa a waje irin wannan masallacin ya zama masallacin Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi ko da na mutu ƴaƴana ba za su rike shi ba a matsayin gado ta yadda a ce wata rana su ce to sun fasa yin sallah sun mai da jikar ba zai yiwu ba don ya riga ya zama na Allah ko da wani ya gina masallaci ko na juma'a ko na kamsa salawat matukar ya bude kofa zuwa gare shi idan yana cikin gida sai da sai an fita gida to wannan kaga ba masallaci ne cikakke ba cikakken masallaci wanda aka ware shi daga gida ya zanto cewa na iya zuwa in shiga ba tare da na shiga hurumin gidansa ba to wannan shine masallaci labin da an yi sabbal abinda ake nufi da at-tasbil shine a bayar da hanya ta zuwa masallacin kai tsaye wanda ba ta da alaka da gidan to wannan shine masallaci sosai da sosai wanda mutane suna da yanci a ciki al'ummar musulmi suna da yanci a cikin su yi ibada ko su yi karatu ko su yi addini gwargwadon yadda addinin musulunci ya tsara amma idan yana cikin gida ha kawai ka zo ka tafi gidanka ka je za ka je masallacin gidan wani ka yi itikafi zai yarda sai ya ga cewa baya da tsaro to kaga itikafi <laughs> ya da sai an buɗe bakatan gate kuma ka sai lalle itikafi za ka yi a can wani itikafin kwana ashirin za ka yi ko wani abu kamar haka kuma an yi rashin sa'a shi kuma zai tafi umara shi da iyalin gidan gaba daya sai kuma kana ciki kana itika kira wani tare da Allah a cikin su da kada ku kira wani tare da Allah a cikin su a nan malamai sun ba da ma'anoni daban-daban dangane da almasaji sun yi cewa almasaji da jam'i ne to amma jam'i na me waɗansu suka ce jam'i na almasjid idan an ce almasjid sai zanto wurin yin sallah kaga masallaci ɗin kenan waɗansu suka ce jam'i na almasjad almasjad sai zanto gabar da ake yin sallah ɗin da ita wato anan in mun ɗauka cewa almasajid jam'i ne na gaba wato ma'anarta shine wa annal masajida lallai, lallai gaban yin su zana mallakar ubangiji ne Allah ta da'uma Allah ya hada ba a bautar wani tare da Allah da wannan gaba manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin a umarce da in yi sujada akan gabbai guda bakwai tafukan hannu guda biyu mutum ya faɗa su ya tsunsa su miƙe su kalli alƙibla sannan ga gwiwa kaga an samu hudu sannan da yatsunka na kafa ka tankwarar da yatsun kafar dama su kalli alƙibla na hagu haka kaga an samu gaba ce da ke da hanci da goshi waɗannan su ana kirga su a matsayin gaba ɗaya ne a cikin sallah irin yadda ake kirga kai da kunne a matsayin gaba ɗaya a cikin alwala me ake nufin cewa a matsayin gaba ɗaya a cikin alwala ruwan da ka tabo hannunka ka shafi kai da shi da shi kuma zaka shafi mai kunnanka tunda maza Allah ya al-uzunani min ar-ra's kunnuwa su ma daga cikin kai kunnuwa kai ne malamai suka ce to idan kunnuwa kai ne abin nufi yadda shafar kai ya zama wajibi a cikin alwala to haka shafar kunne ya zama wajibi yadda kuma ruwan da ka shafa kai da tito kenan da shi kuma za ka yi mai shafar kunne ta fi kenan a nan ba maganan wata jibidul ma ilahuma idan mun dauki wancan kenan saboda gaba da yake gaba daya to irin yadda wancan suke gaba daya a alwala to haka da hanci da goshi suke gaba daya a cikin mai sujada ta yadda idan mutum ya dora goshinsa akan abin da zai sujada wannan ba zai wadatar ba sai kalan hancinsa ma ya taba inda yake yin sujada sannan za a ce sujada su tayi kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna to da haka ga wannan gabbai guda bakwai dukkanin su mallakar Allah ne ana tankuran su ne dan Allah subhanahu wataala ba wanda za a yi wa ruku'i ballantana a yi wa wani sujada wannan wani cikin mutane ke ko cikin aljanu ko cikin mala'iku yake kowane halitta ba za a tankura wannan gabbai dan shi sai don Allah shine wa annal masajid lillahi in mun dauka cewa gabbai dan ake nufi wato jam'i na masjid in ko mun ce al masajid masallatai ake nufi to ma'ana masallatai gaba ɗaya sun zama mallakar Allah subhanahu wa ta'ala sai da koda mutum shi ya gina ko mutane su suka gina to ba zai zama mutum ya yi iko da shi ko ya ce ya hana wani shiga ko ya wanda ya ga dama zai shiga wanda bai ga dama ba zai shiga ba ko kuma daga baya ce ya fasa masallacin ko magadan su ce sun fasa ba zai yi ba to tunda masallacin ɗakin Allah ne ya halatta in ce masallacin malam wani ya halatta in ce masallacin unguwa kaza masallacin gadan kaya masallacin tsorai, masallacin Beirut Road masallacin jama'atu da'awa masallacin malam wane masallacin sultan bello ya halatta ko bai halatta ba imam bukari yayi babu cikin sai bukari yace babun hal yuqalu masjidu bani fulan shin ya halatta sai masallacin su ne ko bai halatta ba malamai suka ce jingina masallaci zuwa ga Allah jingina ce ta mallaka jinginawa zuwa ga wani wanda ba Allah ba jingilawa ce ta bayani da kwatanci ina ba mu fahimta idan kawai ce yanzu yanzu nan daga dan kare na yi sallah ban yi bayani sosai ba sai in na sai daga masallacin gadon kaya misali masallacin kofar gadon kaya a masallacin bayar road a masallacin sultan bello suka ce idan kan li ta'rif fala mani dan sanarwa kawai wannan babu laifi amma in mallaka ne to Allah subhanahu wa ta'ala ke mallaka sannan kuma idan ya zanto an jingina masallaci dan raba kan al'umma su suma wannan bai halatta ba kamar a ce wannan masallacin na mu mutane iri kaza ne banda mu kar wanda ya ina ba da an yanzu ko da ahlus sunna suka ce wannan masallacin na salafiya duk wanda ba ta salafiya ba kare to wannan ya zama bid'a kenan masallaci kan bude shi da Allah idan yan tijariya suka masallaci suka ce na yan tijariya ne banda yan tijariya kar wanda ya shi ma ya zama bid'a ake duk wanda ya yi ko jama'a da sunan kungiya ko waɗansu jama'a da gari ko mutanen unguwa to ba a jingina musu masallaci da sunan mallaka sai dai dan kwatance ko dan bayani suka ce gashi manzo Allah da kansa ya jingina a kansa masallaci tare da ya san Allah ya ce wa annal masajid lillahi yace salatun fi masjidi hada ta'dilu alf salatin fi masjidi wa illa al-masjid al-haram yace sallah a wannan masallacin nawa inji manzo Allah ya jingina masallacin zuwa ga kanshi duk da cewa ya san Allah cewa annal masajida lillahi kina imam al-qurtubi ke litta'ari dan sanarwa ne da bayani a fito da masallacin amma ba dan mallaka ba mallakar kan na Allah ne dukkan masallatai mallakar Allah ne فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ما لم يسكت ما نرى فلا تدعوا مع الله أحدا كرب كلا ولا تارد الله في مسلتي كلا إلي جولي أو كلا نوانا ياتا لو بتفي وأنا باب ليفي lebo masallaci ce masa ba zo mutu wane ya ka kar wani ya karanta ma wannan ayar ce a Allah ce fa kada umma Allah ya da ya zaka kira sunan wani a cikin masallaci kira na ibada shine aka hana ka kira wani da nufin ya kawo maka amfani ko ya sare ka daga wata musiba to wannan shirka ce shine fa kada umma Allah ahada wato kar ku kira wani tare da Allah wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libata wa annahu yatalamar yake lamma sama abdullahi ya da'uhu yayin da bawan Allah ya tafi ya da'uhu yana kiran Allah din ko ka ce yana bautar Allah din domin du'a ya kasu kashi biyu du'a wa ibada da du'a wa matsala kamar da na tayin bayani kadu ya kununa alaihi libada kadu sun kusa ya kununa alaihi libadan zanto wani kan wani alaihi akan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Abdullahi yana nufin manzon Allah to anan malamai sun yi maganganu daban-daban amma dai guda biyu sun fitowa fili wadanda suka ce wannan aya ta mayar da mu ne zuwa ga aljanu lokacin da manzon Allah ke karatun sallah asuba falamma hadaruhu qalu da suka ce ku saurara sai suka zo suka taru suna saurare dan matsawa kusa da shi saboda tasirantuwa da alkur'ani kamar sun kifa akan manzon Allah kamar wani ya hau wani su fada akan manzon Allah lokacin yana karatun alkur'ani shine kadu ya kunu da alaihi libadan kai ka ce wani ya hau kan wani alaihi akan shi lokacin da manzon Allah din shi karatu sun yi saura kaɗan saura kiris wani ya hau wani a kansu don lafazin libat da a na al-libdatu al-libdatu shine abu wani kan wani akan ce libat daidai da alkarbatu kira libdatu libat wato libada kenan waɗansu malaman kamar su ibn jarir qabari suka ce abinda ayar take nufi kadu ya na alaihi libada ana nufin kafiran maka lokacin da manzo Allah ke karanta alqur'ani mutane suna fahimta ana shiga musulunci kadu ya na alaihi libada kamar su taron dangi su arka masa su duka su iyar maka, ko su kace shi ko su la'anta shi kowa ma ya huta waɗansu sun fassara ayar da haka ko dai wata ma'anar ko wannan ma'anar ko wata ma'ana ce mai kyau ba wani abin da ya ci karo da ita cikin qur'ani ko hadisi wal inni ka karanta wannan daga ba wal inna ma adu rabbi ke da su kadai ina kiran ubangiji na ne wala udriku bihi ahada ba zan hada shi da wani ba subhanahu wa ta'ala na'am قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا قل كثير سوء إني لا أملك لكم ضرا ni fa ba zan iya mallaka muku wata cutarwa ba ba na da iko in cutar da wani wala rashadan sannan ba na iya mallakar wani alkhairi a gare ku da alkhairi da kishiyarsa duk yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala qul inni lan yujirani min Allah ahad kace da su ne fa ba wanda zai iya tsare ni min Allah daga ubangiji ay min azabihi in asaitu ba wanda zai iya bani kariya ko tsaro daga azabar Allah in har na saba masa walan ajida min dunihi multahada ba zan taba samun multahadan wata mafaka ba min dunihi in ba aurinsa ba subhanahu wa ta'ala illa balagan min Allah wal kawai abin da nake iya muku ba shi cutarwa ba ne ko amfani balagan min Allah isarwa ne da manzanci amfanin da zan yi muku in karanta muku ayoyin alqur'ani ko fahimta in nuna muku yadda za ku aikata a aikace amma sanya masassara cikin dan adam ko cire ta talautarwa ko wadatarwa bayan da haihuwa ko hanawa duk baya karkashin iko na wannan yana karkashin ikon Allah ne amma tasirin manzanci in koyar da ku in sanar da ku hanyar saduwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala hanyar imani hanyar aiki da addini wannan shine aiki na shine ma'anar illa balagan min Allah sai dai isar da sako min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala wa risalatihi da manzancin wa man ya'ti Allah wa rasulahu dukkan wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada to lalle wata jahannama ta tabbata a gare shi khalidin fiha suna masu dawwama a ciki su ɗan wutan in sun shiga fi ha a cikin ta abadan wato har abada har zuwa lokaci wanda yake ba mai yanke ba Allah ya tsare حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له وجهي أبدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يخلق من بين يديه ومن خلفه وصدا وبقيت حتى إدارة أو ما يؤدون هكا الامر زي كتن تي اغارين سو ايماني با انا كلان سو حتى لوكتن دا زاسا ما يو ادونا ايكي موسو القولي نا فسيعلمون da sanu za su san cewa man abu nasiran wane ne yake da mafi raunin mataimaki wa kallu adadan wane ne wanda yake da mafi karancin mataimaka duk wanda mai taimakonsa ba Allah bane to kaga shi yafi kowa raunin mataimaki duk wanda wato wanda zai ba shi adali ba a janibin ubangiji yake ba to lallai mataimakansa ba su da yawa shi Allah din shi kadai yake amma sai umarni ga mala'iku su kuma yawan su yana da yawa kaga duk wanda ya riki wani mataimaki ba Allah ba mataimakin sa ya zama mai rauni sannan adadin masu goyon bayan mataimakin ba su da yawa ko masu zartar da umarnin shi ne man da abu na zama kallo adadin a karibin masu aduwun abinda ake muku alkawarin sa a kusa yake ne am yadda Allahu rabbi amada ko ubangiji na ya sanya masa wata matuka ta gaba wanda babu wanda ya san ta sai shi alimul ghaib shi Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyanar da gaibin ga wani cikin mutane illa man irtada min sai wanda ya yarda da shi cikin manzanni ma'a tila'ihi ala sai Allah ya sanar da shi abin da ya so dan ya zama wa shi wannan manzo din mu'jiza shine illa man irtada min wato wannan ya nuna annabawa da kansu ba ta sanin bai mutum abin da Allah ya sanar da su akwai wata takaitacciyar magana amma mai muhimmanci mai makon kusa biya kawo a cikin nan wurin wanda na ga ya dace an karanto mana kaɗan daga cikin ta damu wanda suke tantance wato ainihin wannan ma'ana ta adamar zai fala ya zuhuru ala zaibihi ahada illa man tazami rasulin imam al-qurtubi yace illa man tazami rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzanni fa innahu yuzhiruhu ala ma yasha'u min ghaibihi to sai Allah ya bayyana masa abin da yaso na ghaibi li anna ar-rusula mu'ayyaduna bil mu'jizat dan su annabawa ababan a karfafe su da mu'jiza wa min al-ikhbar an ba'd al-ghaibat yana da ko daga cikin mu'jizar annabawa a ba su labarin wani abu na gaibi shi yasa idan an bayo annabi labarin sai Allah ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wato labarin ne da muke sanar da kai wa fi tanzili gashi a cikin alqur'ani wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum annabi isa ke cewa mutanansa zan ba ku labarin me kuka ci kafin ku zo wajena kuma zan ba ku labarin me ya rage a gidajen ku duk zan iya faɗa muku kaga wannan ai gaibu amma yana iya ba mutum labari idan ya zo majalisin karatu ce wani kaza ka ci sannan kuma ya rage sauran mudu kaza na kaza a wurinka saura kaza a gidanka wa qala ibn jubayr ibn jubayr yake cewa illa man tasadamin rasulun huwa jibril wato wanda Allah ya ga dama ya sanar da shi ko ya sanar da shi shine malaika jibril wa fihi bu'dan imamu qutbi yace wannan magana ta yi da yawa wal aula abu mafi dacewa an yakuna ma'ana ma'anar aya shine la yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada ay istafa lin nubuwa Allah baya laikar da wani gaibu sai wanda ya yarda da shi ya danka masa annabta fa innahu yuzlihu ala ma yasha min ghaibihi to yakan laikar da shi abinda ya so ya sani na gaibu li yakuna zalika dallan ala nubuwwatihi dan wannan sun zama dalili a bisa shi annabi ne ma'ana dai wannan ita ce kada tafsirin da malaman suna suka yi ayar kenan wannan ke nuna su annabawan ba wai da kansu suke sanin gaibu ba wa yake sanar da su Allah ke sanar da su sannan sanar da su na dukan gaibu yake sanar da su ko abin da ya so abin da ya so daga cikin gaibu yake sanar da su sauran al'amura kuma shi ya ke banta da su babu wanda ya san su sai to wannan ne ita ce ma'ana wato ainihin ta zahiri ta wannan aya illa man arfada min rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to ubangiji ta'ala na sanya rasadan wani tsaro na musamman min bayni yadayhi wa min khalfihi gaba gare shi da baya gare shi ma'ana idan Allah zai turo mala'ika Jibril zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to yakan yi masa rakiya akan sa waɗansu mala'iku a gabansa waɗansu a bayansa sun tsare shi bayan mala'ikan ɗai idan ya taho ma ba wani aljanna zai iya kwace wani abu na gaibu yaji amma Allah zai sanya wani tsaro na mala'ika liya alama an kada abu da zuwa sa'a sabi ya alama an kwani abada huni na ta wajibin wa a hafa lima na wa ya alama don ubangiji ta ala ya san an kada abla gura sana ta rabbi cewa sun isan da banzancin ubangijin su su annabawa wato liya alama anan gurin dai ne sani sani na bayyanawa ba sani na lebu ba sani da lebu dama ya riga ya sani amma sani na bayyanawa wanda zai bayyana mutane ke an kada abla gura sana ta rabbi cewa lallai sun iyadda saƙon ubangijin su wa ahata bima ladaihim ubangiji na kewaye da su ta fuskar sani da ilimin sa wa ahsa kullu shay'in adada kuma ya kiyaye ididdigar kowane irin abu babu abin da ke fakuwa a garin shi subhanahu wataala abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya ba mu